alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi barkanmu da warhaka barkanmu da shigowa wannan wata mai alfarma wannan wata mai albarka ina yi mana a murna sannan kuma ina fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon azumtar wannan wata mai albarka ya kuma karɓa kyawawan ayyukanmu wannan wata mai albarka kamar yadda muka sani ya kunshi al'amura daban-daban wanda yake duk wanda ya zama ya ba da mahimmanci a cikinsa to insha Allahu ta'ala ana fatan ya zama cikin waɗanda yake za su rabauta duniya da lahira wanda kuma dama hankoran kowane musulmi kenan shaharu takwa wannan wata ne wanda yake na tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda kuma wannan ita ce hikima ta wato shar'anta mana wannan wata na ramadan mai albarka wata ne da ake ɗaura shaidanu don haka babu wani uzuri ga wanda ya zama zai aikata wani al'amari wanda yake Allah maɗaukin sarki bai yadda da shi ba ko na saɓan Allah maɗaukin sarki wata ne wanda Allah maɗaukin sarki yake yanta bayansa daga abin nan wuta wanda kuma wannan al'amari ne mai girma kowa yana fatan samun wannan wata ne na rahama saboda Allah maɗaukin sarki yana saukar da rahamarsa koyaushe wata ne na sada zumunta mutum ya kyautata wa 'yan uwansa ya kyautata wa makusanta da waɗanda yake ma waɗanda ba makusanta na jini ba mutum ya zama wato hankoransa shine ayyuka na alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan watan ya shiga yana cikin wato alherin da yake yi iska ma wadda take sakakkiya bata kai wato alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba don haka muna fatan 'yan uwa musulmi da mu gaba ɗaya mu ribaci wannan wata mai albarka kuma mu ci gajiyarsa da fatan Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayu.